This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, Assalamu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a goma ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da da ashirin biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara Fafaroma Francis ya yi Allah wadai da matakan soji da Isra'ila ke ɗaukawa a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen da ke goyon bayan Ukraine a yakinta da Rasha da kar su karai a halin yanzu. Sannan an ayyana jiya Alhamis a matsayin ranar makoki ta ƙasa baki ɗaya a Amurka saboda rasuwar tsohon shugaban ƙasa Jimmy Carter. Kanin labaran kenan. a cikin shirin namu na yanzu bayan da najeriya ta bukaci majalisar ɗinkin duniya ta yi bincike akan zargin da ake yi wa wasu 'yan ƙasashen waje da taimakawa 'yan ta'adda boko haram da tallafi tare da horar da su wani masanin tsaro ya ce ganin da yayin gaskiya ne kuma bayan da za a yi a shi na wani magana ba ma'ana gaskiya fandin nasu akwai kashin gaskiya cewa suna samun fandin a waje muna tafe da rahoton sannan yayin da al'umma amurka da ma duniya baki ɗaya ke ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka Jimmy kata Mun yi tattaunawa ta musamman da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan akan irin gudunmawar da mayar marigayin ya baiwa Afirka da ma sauran kasashen duniya baki daya. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan matsalar tsaro da kuma ƙudurin dokar haraji a Najeriya. Sai kuma nasiha daga malamai albarkar wannan rana ta Juma'a. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Alhamis, Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da matakan soji da Isra'ila ke daukawa a Gaza. Yana mai kiran matsalar jin kai da ake fama da ita a wurin mai tsanani kuma abun kunya. babu yadda za mu taɓa amincewa da kai harin ban kan fararen hula a cewar fafaroman a wani jawabin da wani hadiminsa ya gabatar a madadinsa fafaroman mai shekaru 88 na nan a wurin gabatar da jawabinsa to amma sai ya sa wani hadiminsa ya karanta saboda har yanzu yana kan murmurewa ne daga mura. wannan furacin wani bangare ne na jawabi ga jami'an jakadanci daga kasashe wajen 180 a birnin vatican jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gaya ma kasashe kawayen ukraine a jamus cewa muddin suka kawo ƙarshen fafutukar da suke yi yanzu suka daina goyon bayan ukraine a yakin ta da rasha hakan zai zama tambeli a bayyane yake cewa za a buɗe wani sabon babi a turai da ma sauran duniya kwanaki goma sha ɗaya kawai daga yanzu abinda zelensky ya gaya ma tawagar tuntuɓa kan batun kare tsaron ukraine kenan yayin jawabin buɗe taro a ramsken ƙasar jamus inda yake nufin ƙaddamar da zababben shugaban amurka donald trump a matsayin shugaban ƙasa da za a yi kamata ya yi ma mu daɗa haɗa kai mu daɗa dogaro da juna mu daɗa cimma sakamako tare a cewarsa ya ƙara da cewa ko ma menene ma ke faruwa a duniya kowa na so ya samu tabbacin cewa ba za a shafe ƙasarsu daga taswira ba an ayyana jiya alhamis a matsayin ranar makoki ta ƙasa baki ɗaya a amurka saboda rasuwar tsohon shugaban ƙasa jimmy carter ta yadda cibiyoyin gwamnati da dama suka kasance a rufe wasu harkokin kuma aka jinkirta su manyan jami'an gwamnati sun taru a babbar majami'ar ƙasa da ke birnin washington dc saboda hidimar biso ta ƙasa ga shugaban ƙasa na 39 ɗin Kata wanda ya mutu a makon jiya yana mai shekaru ɗari a duniya a matsayin tsohon shugaban ƙasa mafi tsufa. ya fai yin watsi da wasu ƙa'idodin siyasa da gwamnati mai mazauni a washington kan bi to amma dukkanin shugabannin biyar da suka zo bayansa da ke raye wato bill clinton da george bush da barack obama da donald trump da joe biden sun halarci hidimar shirye-shiryen jana'izarsa inda har biden ya jinjina masa da cewa na koyi darasi daga abota irin ta jimikata kuma ya koyar mani ta wajen tsarin rayuwarsa cewa halin kirki ya fi duk wani matsayi ko ikon da muke da shi tasiri martaba ke sa iya gane cewa ya kamata a ɗauki kowa da mutunci da kuma girmamawa. To madalla gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim ka almasi garba zai sake shigowa da ci gaban labaran. bayan da najeriya ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta yi bincike akan wasu 'yan ƙasashen waje da ake zargi suna taimakawa 'yan ta'addar boko haram da tallafin kuɗaɗe babban hafsan hafsoshin tsaro janar christopher musa ne wannan kira a wata hira da aka yi da shi a kwanakin baya janar christopher musa ya ce akwai 'yan ƙasashen waje da ke taimakawa 'yan ta'addar suna ci gaba da ta da ƙayar baya da a yanzu suka shafe fiye da shekaru goma sha biyar suna yi Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. yadda mayakan boko haram suka shafe fiye da shekara goma sha biyar na cin karansu ba babbaka batu ne da ya sa masana tuntuntuni dangane da yadda da kuma inda 'yan ta'addan ke samun kudade domin tsawaita wannan yaƙi nasu da ya ci ya cinyewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa ya bayyana wa muryar amurka cewa 'yan ta'addan na samun tallafi daga kasashen waje ai da dama kasan aikin da suke a kowanne suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya nan makamai da suke yi borders din mu borders din mu are very porous hmm. na tambayi masanin tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri komai zai ce dangane da kalaman na jagoran sojojin Najeriya ganin da yayin gaskiya ne kuma bayan da za a yi a matsayin shi na wani magana ba ma'ana gaskiya fandin nasu akwai gashin gaskiya cewa suna samun fandin a waje kuma maganan interest na wajen nan dama obvious ne a yin ka duba tarihi ma bawan zai zo yi ta shiga garinka ba tare da samun wani alheri ba kuma duk abin is economic in ka duba duk rikicin da ake nan akwai ma'adanai da yawan ake samu ka gan ka ta south north west akwai ma'adanan ka zo north east ma'adanan duka akwai wannan abubuwa kuma wanda suke sponsoring wannan abin su san cewa mun sani to sai dai kuma masanin tsaro da ya aikin tsaro a mataki irin na kasa da kasa komanda Musa Isa Salman ga yadda ke kallon yadda yan ta'addan ke samun tallafi daga ƙetare a ni fahimta ba wai gwamnatocin kasashen nan bane ke ba su kuɗaɗe ko kuma wasu halastattun kungiyoyi ke ba da wannan kuɗaɗen kuma idan haka din ne ai da sai a ce ga ƙasashen da ke wannan taimakon da sauransu akwai criminal elements akwai kuma criminality da ake a cross borders wayanda idan aka yi wasu 'yan boko haram din samu kuɗaɗe na ƙasashen waje. a baya dai general christopher musa ya nemi ƙasashen duniya da su taimaka wurin cafko mr samuel egba da ake zargi da rura wutar rikici a najeriya yanzu dai abin jira a gani shine irin mataki matakin da kasashen na duniya za su ɗauka dangane da wannan kira na baya bayan nan da general cg musan ya yi dangane da dakile inda boko haram ke samun kudade daga ketare ana kuma kan wannan gaba ne najeriya da kasar sin suka rattaba hannu kan wasu yarjeniyoyi ciki har da na tsaro da yake magana jiya a nan abuja ministan harkokin wajen kasar sin mr wan yi ya ma yi albishir cewar kasarsa za ta baiwa afirka tallafin da ya jibanci kayayyakin soji na kimanin kudin kasarsa yi yuwan biliyan ɗaya don tunkalar ƙalubalen tsaron. To sai dai kuma masanin tsaro Salihu Othman Dantata na ganin batun matsalar tsaro a Najeriya da Afirka ba wai magana ce ta kuɗi ba. Siyasa da bangaranci na ciki. Misali mun ka duba a kasashe kamar su Burkina Faso, Mali, Niger, Najeriya, Chadi, Cameroon da sauran kasashen. Zaka ga yawancin 'yan ta'addan akwai hannun wa'insu kasashen waje a ciki. A cikin kasa ma akwai hannun 'yan siyasu. To shi yasa komin kudaden da za a bada ba shi bane kan mu manta. Ai lokacin da ta'addanci musamman ya fara a Najeriya a arewa maso gabashi kasashe irin su Jordan kasashe irin su America da sauransu an ba da gudunmuwa da sauran kasashen amma arwa yau abun bai lafa ba. Salihu dan Dantata Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To Zahara yanke shawarar gina dan mafi girma a duniya mai samar da wutar lantarki da China ta yi a wani kogi mai zuwa India da Bangladesh ta janyo damuwa a kasashen biyu game da yiwuwar aikin ya iya illa ga miliyoyin mutanen da ke rayuwa a gaɓoɓin kogin. a watan jiya ne china ta rattaba hannu kan aikin gina wannan katafariyar madatsar ruwa wanda wani sabon al'amari ne da ka iya haddasa rigima tsakanin india da china a gangaren reshen kogin yalo zambo a tibet wanda kuma ake kira kogin brahmaputra a india ruwan kogin na fantsamowa da karfin mita dubu biyu a wani sashin da ake kira great bend ko babbar tankwara kafin ya shiga india wanda don haka yake da ƙarfin juya babban faifan na'urar samar da wutar lantarki. A ƙarshe jiya Alhamis 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a arewa maso yammacin Pakistan sun ce 'yan bindiga sun sace ma'aikatan gwamnati goma sha shida tare da ginda gindaya sharuɗa masu wuyar fahimta na sakinsu. su. fararen hulan da aka sacen oh. ma'aikatan wani kamfanin haƙo ma'adanai ne mai alaƙa da kamfanin makamashin atom paec mallakin gwamnati wanda ke gundumar laki marwat mai fama da harkokin soji a lardin kaiba tunkwa mutanen na kan hanyarsu ta zuwa aiki ne a cikin wata ƙaramar motar bas lokacin da aka masu kwantar bauna aka yi garkuwa da su da ƙarfin bindiga a cewar babban jami'in 'yan sandan wurin muhammad ajas sai da 'yan bindigar suka banka ma motar wuta kafin suka tsere tare da mutanen da suka sacen. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kammala taron addu'o'i a babban cocin Amurka. Kwanaki shida na yin bankwana da gawar Jimmy Carter sun kare a jiya Alhamis, inda shugaban Amurka na 39 ya samu jana'izar ban girma a babban majami'ar Amurka gabanin mayar da gawar tasa zuwa mahaifarsa ta Plain da ke Jojiya domin binne shi a gefen matarsa Rosalind. wakilin murya amurka alhassan bala ya yi tattaunawa ta musamman da tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan a kan irin gudunmawar da marigayin ya bayar eh, rasuwan marigayi eh, president eh, jimmy carter babban aboki na babban abokin mutanen afirka da irin kokarin da ya yi ma Eh, duniya gabaki daya domin eh, samun zaman lafiya eh, da kwanciyar rai to ina so ne in ce allah jikansa allah jikansa allah masa rahama lalle kan saboda irin kokarin da ya yi allah zai iya ba shi aljanna ko na kirista ne ko ko na musulmi ne ko ko ma na larabawa ne ko ko na isra'ilawa ne eh, allah eh, zai gode masa saboda irin kokarin da ya ma eh, mutanen duniya musamman kokarin da ya ma kasansa bayan abin da ya faru da shi da mutanensa ya fi cewa yes najeriya yanzu babu wani zancen yi uh, kurkunu eh, ko a najeriya ma a afirka ma gabaki daya president carter ya yi kokari uh, ya sami nasara kan wannan To Dalla tsohon shugaban Najeriya kenan janar Yakubu Gawan a tattaunawarsu da Alhassan Bala. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Manuniya. a majalisun tare Najeriya har yanzu dai ana ci gaba da takun tattake guri akan maganar dokar haraji. Wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan ga baki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku yi magana yadda za a raba kuɗin nan. Idan wannan a doka ta wuce horon ya tashi akan ɗan majalisar jami'iyyar ma sai mun hore ta. Sai dai kuma gwamnatin tare Najeriya ta ci gaba da daddagewa cewa wasu ne kawai ke ta kukan kuren ganin sun yaɗa kunji-kunji. Najeriya ma tuntuni tuntuni kafin yancin kai akwai haraji da ake ɗauka kan gado amma tuntuni an soke wannan harajin kuma ba wannan dokar ba ta da shi ba game da maganar matsalar samun tsaro a Najeriya kuwa manyan arewacin Najeriya ne ke cewa a gaskiya fa sun gaji yau za a ga yan gwamnati zai tafi yana da motocin sojoji tare shi kaga ba abin da dame shi haka yan bello matole zai tafi akwai motocin sojoji so su kuma talakan wanda suka zaɓe mu ba maganar siyasa ba maganar kabilanci domin in dan ta'adda ya tare ka bai tambayar ka jin jam'iyyar ka ko addinin ko daga wace kabila kake waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sa saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan yi wa masu sauraro tanaji. Shiri na ɗari biyu da uku cikin jerin shashiren manuniyan da wasu ke cewa ya faye yaji. Yajin kuma amma na tsatsefe tsantsar tsarin kudurin dokar harajin Tinubu ya sa wasu suka fara ɗaukar caji. Tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya Malam Abakar Cika da Muna cikin masu ganin lallai dokar harajin har da talakan Najeriya za ta yi wa wuji-wuji. Maganan yadda za a raba harajin nan ba duk suka raja'a mutane ba sa maganan cewa za a kai wa harajin nan daga kashi bakwai da digo biyar january za ta koma kashi goma 2020 za ta koma kashi goma sha biyu 2030 za ta koma kashi sha biyar babu mai maganan wannan a duk cikin shugabannin nan haba jama'a wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan da tsadar rayuwa gabaki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku yi magana yadda za a raba kuɗin nan gaskiya raba kuɗin ma zai shafe mu mun sani ba ku kaɗai da ke gwamnati da in ba ku biya albashi ba kasuwa ba za ta motsa ba to saboda haka kamata a ce ma suna tausayawa har gwamnati nan ta kare a ce kana kara a haraji amma gaske ne banda maganar da su gwamnoni suka faɗi amuwar ita na kason kuɗin haraji kun haƙaƙe a ciki akwai maganar ƙarin kuɗin harajin vat a akwai harajin waya ma waya ma za a fara cajin ka in kai wayan naira ɗari za a caje ka naira biyar akwai ƙarin vat ɗin wato abin da ke damuna ma kaga harajin nan da duk kake gani kai in kai amfani da abu a nan harajin a Legas ake cajanta shi yasa Legas. ake kokarin a bata harajin ya wuce hankali game da maganar yiwuwar amincewa da wannan kudurin dokar haraji a majalisar kasa kuwa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam awwal yakub baban yara ne ke cewa sai fa an dage an yi da gaske dan kada daga baya a zo a yi fargar jaji eh saboda bisa ga al'ada su sun zama labule domin suna nan aka shigo da maganan cire tallafin mai aka shigo da karin kudin lantarki aka shigo da abubuwa da yawa suna nan ba su ji ra'ayinmu ba amma kaga cire tallafin man fetur an yi kaso ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisa sai suka yi shiru gwamnoni jide kansu ta nauyi da sanata yana samun naira miliyan sha uku ne da dubu ɗari biyar a wata alawus ɗin shi yanzu yana samun miliyan ishirin da ɗaya ne dan majalisan wakilai yana samun eh, miliyan takwas ne da rabi yanzu yana samun miliyan sha uku ne saboda haka rabo ake yi da su wannan ba boyayye ba ne don haka wannan ma mun yadda yadda aka yi wancan in muka zara ido za a yi to a'a ɗin shi ne idan sun ji abin da muka faɗa cewa ba za mu kyale su ba ba za mu zura musu ido ba ba za mu yadda ba kuma za mu hore su a akwatin zaɓe kai mun horon mu ma wannan karan idan wannan doka ta wuce horan ya tashi akan dan majalisar jami'iyyar ma sai mun hore ta mun nuna mata cewa ta kawo mana dan takara wanda kan shi ya sani mara tausaya mana sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kan mayar labaru Malam Abdulaziz Abdulaziz ya ce mafi akasarin bayanan masu sukar wannan dokar haraji zaka ji sun faye yankar daji. Na farko dai Najeriya ma tuntuni kafin yancin kai akwai haraji da ake ɗauka akan gado amma tuntuni an soke wannan harajin kuma ba wannan dokar ba ta da da shi ba. Harajin da yanzu aka suke magana wai cewa akan gado ne haraji ne da dama yana kan doka har yanzu a dokar kasan mu ta yanzu akwai shi cewa idan iyali daya. suna da dukiya ta haɗin gwiwa to za su biya mata haraji yanzu misali da kai da iyalinka za ku iya mai ku haɗa ku sai wani gidan mai to wannan ribar da take fitowa daga wannan gidan mai to ba za a ce ai saboda business din ba naka ba ne kai kadai ba za a bashi ba za a ɗauki haraji ba sai aka ce za a biya masa haraji shine magana da ake ta family wealth ba wai magana ce ta gado ba ba wai za a jira sai mutum ya Allah ya masa rasuwa ba ne za a zo a karbi wani abu a ciki. cikin sa. Shi ne nake faɗa babu wannan kwata-kwata a cikin dokar nan ma kwata-kwata babu inda aka yi amfani da kalmar gado. A jihar zamwara kuwa maganar sulhun ta manyan jihar ce ta sa karamin ministan tsaro Alhaji Muhammad Bello Matawalle shaida wa duniya cewa lalle al'umma fa na buƙatar agaji. Kamar da ka sani ba ni a gabna ba kuma gwamna na da kashi kusan 90 wanda zai taka rawa akan matsalar tsaro ta jihar domin a lokaci na yana gamna ban taba wani bilimin na kowa ba da haka abin da kira ga shi gamna dauda to duka a cire siyasa a cire wani bilangem mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jiha ta zafar domin ba mu da jihar da ta kai yau kaga ai na gama gamna gashi na shigo jihar zamfara ah, nan yan uwa na suke nan uwaye na suke nan abokan na suke nan kuwa suke saboda haka shi ma haka gobe za ta faru haka gari shi dole mu yi abin da za mu kare martaba wannan jihar ne da shi domin shi ne muhimmanci so ina kira gare shi na a cire siyasa mu tsaya mu taimaki al'ummar jihar zamfara ta kan zamfara domin suke fama da wannan masiwa ta tsaro yau za a ga yan gwamnati zai tafi yana da motocin sojoji tare shi kaga ba abin da dame shi haka yan bello matolle zai tafi akwai motocin sojoji so su kuma talakan wanda suka zaɓe mu so dole mu yi duk abin da zamu mu tabbatar da mun kare rayuwarsu domin shi ne mahimmanci abu domin idan babu ko zaɓen da ake yi to zai zaɓe ka don haka dole da da shi mu haɗa kanmu mu yi wannan malamai da dama sun same ni kuma ni na gaya musu ni ba da matsala ko miskala da na magana haduwa da shi daura domin mu taimaki al'umma jihar zamfara domin dai jihar zamfara ta samu sauki. shi kuwa shugaban wata gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya honorable yusuf abubakar dingyadi cewa yake arewa dai ta gaji da cin kashin yan bindiga irin su bello turji. lokaci ya yi fa da za a aje maganar siyasar wata jam'iyya lokaci ya yi da za a dawo kan abin da an na gaskiya shine a ceto arewa shine a fito da hanyar da arewa za ta iya cimma matsayin da za ka iya yawo a ko'ina a cikin 'yan arewa ba tare da tunanin kalubalanta ko wani abu yanzu misali mun yi magana a kan yadda dan na bello tuji ya zama wani gagarba dau a cikin wannan kasar tamu a cikin wannan yankin namu na arewa maso yamma jihohin da suke da muhimmanci a kan noma da kiwo da kasuwanci a arewa maso yamma wato sokoto kebbi zamfara da katsina kullum suna cikin bala'i na irin wannan malam bello tuji amma yan arewa mu kullum taka dugadugan juna da cin mutunci da cin zalunci da nuna wani bai iya ba wani ya kasa wani menene ko kuma nema a tsige wani wani ko a kori wani ko a fitar da wani shugaban kasa bola tinubu duk abin da ake bukata arewa ya yi mai yan arewa tunda ya ba su ministocin tsaro ya ba su babban eh, mai bashi shawara akan sha'anin tsaro to duk wani abu da za a yi magana akan arewa idan yan arewa ba su zauna tsakanin su suka shawo kan matsala muna da retired generals muna da manyan mukamai na soja muna da na yan sanda muna da na ss duk abin da ake bukata muna da shi a najeriya amma kusan kullum mu ne a baya ba maganar siyasa ba maganar kabilanci ba maganar addini magana ce ta menene za mu ceto najeriya domin dan ta'adda ya tare ka bai tambayar ka jam'iyyar ka ko addinin ka ko daga wace kabila kake. duniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu canji. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 868 ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama suke da dukkanin kwanji. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama ku musamman dai Abdulrazak Bello kauren jihar Zamfara sai Nasiru Adamu kayan babban birnin tarayya Abuja sai kai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne shirin manuniya kan bugi kirji ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to an gaishe ka yanzu kuma ga nasihar malamai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a wadda ke titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya kaɗan daga cikin maganganun saidu na umar allah ya yarda da shi ya ce inni aka rahu an ara ahadakum fariga ban so in ga ɗayan ku yana zaune hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi lafi amali duniya wa lafi amali akhira bai yi wani abu don duniyarsa don ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu don duniyarsa wala fi amali akhira kuma baya yin wani abu don lahirarsa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara ifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana haza umar wannan shine umar khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad khalifa na biyu Allah ya yadda da sahabban manzon Allah duka baki ɗaya. Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutum ya mai da hankali don yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama na yi da mutane zama na maganganun rashin da'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaici. jiya alhamis papa roma francis ya yi allah wadai da matakan soji da isra'ila ke daukawa a gaza yana mai kiran matsalar jin kai da ake fama da ita a wurin mai tsanani kuma abun kunya babu yadda za mu taɓa amincewa da kai harin ban kan fararen hula a cewar papa roman a wani jawabin da wani hadiminsa ya gabatar a madadinsa papa roman mai shekaru 88 na nan a wurin gabatar da jawabinsa to amma sai ya sa wani hadiminsa ya karanta saboda har yanzu yana kan murmurewa ne daga mura. jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gaya ma kasashe kawayen ukraine a jamus cewa muddin suka kawo ƙarshen fafutukar da suke yi yanzu suka daina goyon bayan ukraine a yakinta da rasha hakan zai zama tambele a bayyane yake cewa za a buɗe wani sabon babi a turai da ma sauran duniya kwanaki goma sha ɗaya kawai daga yanzu abinda zelensky ya gaya ma tawagar tuntuɓa kan batun kare tsaron ukraine kenan yayin jawabin buɗe taro a ramsken ƙasar jamus inda yake nufin kaddamar da zababben shugaban amurka donald trump a matsayin shugaban kasa da za a yi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon najeriya nijar kabar da chadi karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da maimaicin shirin a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni dadi balawe da ma inji injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima idan Allah ya kai mu.